الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ليك وتنزل قعدا hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da a hudu ga watan bakwai shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin taƙiyuddinin hilali Allah iji kansa Allah kai masa rahama wannan ita ce halka uku idan ba na manta ba muna cikin bayani malam yana kawo gaɓoɓi to cikin gaɓar da malam yake kawo wa yanzu shine yake cewa a sadisatu na shida iddi'a'uhum da'awar su yan tijjaniya anna man akhadha at-tariqata tijjaniya dan mutumin da idda da mu tijjaniya ya shake ta Sun mataraka tarakaha sannan daga baya sai ya gano akwai matsala sai ya fice daga cikinta. tutahillu bihi al-masa'ib masibu sai sun sauka gare shi na duniya wa kokora masifar duniya da ta lahira in ka shiga ɗarikar tijjaniya ka fata sai ta same ka shi yasa zaka ga kafin ka shiga sai a fara maka kashe dai a ce maka to shiga sojan ba dakkare ne ba fa a fita ba ya ce maka wai alkawari ka ɗauka ka ga mutum yana janyo ayyuwayu funa bin nazari wa ya kafo na yawan kana sharrafu mustafira wa hukumil ahadi innal ahada kana mas'ula to sai malam yake cewa jur'atun azimatun wannan karfin hali ne mai girma alallahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki famin aina alimu zalika to ta ina suka san wannan cewa in ka shiga tijjaniya ka fita musibar duniya da ta lahira za ta sauka gare ka amin alkitabi amin sunnati shin wannan dalili ne ai tunda kuka riga kuka ce kuma yanzu ahlus sunnati ne to sunnan nan kuma fa hadisi ake kawowa ko aya kuma hadisin ya zama ingantacce ba ruban hadisi ba da mutum in ya rasa dalili hadisin da ya wuce matsayin na ƙarya ma sai je idda shi ya ruku a matsayin dalili a'a karatun da malamin ka yi baka gane ba da yace halid dinu غير الذكر والسنة التي عن المصطفى صحت فتلك دوائي to maganar cewa idan an shiga tijjaniya an fita masifar duniya da ta lahira za ta sauka akan mutum wannan Allah ne ya faɗa ko annabi to wajen yanzu fa cewa su kawo dalili Allah ne ya faɗa ko annabi to ne fa za a yi ta turka-turka da ka matsi mutum sai ce maka to dole ne sai annabi ya abu sannan zai zama addini kai kaji am huwa min wahayi shaytan ko yana cikin wahayin shaytan ne walau qala lahum qa'ilun da mai magana zai ce musu inna man akaza tariqata tijaniya mutumin da iriki tariqat tijaniya tahillu bihi almasa'ib musiba za ta sauka gare shi duniya wa ukhra duniya da lahira inda wani shi kuma zai fi asli haka tin aka yace to ai wanda ya kama tariqat tijaniya shi kuma iriki musibar duniya da lahira shi ma za ta sauka a kansa walam ya'tihim bi dalilin shi ma bai zo masa da dalili ba kama lam ya'tu bi dalilin kamar yadda su ma ba su zo da dalili ba la tasara alqawlani wa tasaqata zaka samu maganganu ne za su ci gaba da jukan juna suna rigima kuma duka maganganu ne wayanda suke fadadu kamar yadda in ka ce wanda ke tijjaniya shi kuma musifar duniya da lahira za ta sauka a muƙabilin wancan kaga dukkan maganganu ne ba dalili sai ya ce wa ya fudul inda kasmihim albuhanul khafi yanzu abin da in rage wajen masu wannan kusuma a kawo hujja wacce take yankakkiya ala anna tamassuka bi tariqati tijaniya akan cewa ruko da ɗarikar tijaniya wa tasdiqa ma jaa fiha da kuma gaskata abin da yazo cikin sa bid'un wa dalalatu bid'a ne sannan bata ne wa ba'daha kai sashi ma fa yufdi ila al-kufri wa kulluhu fihi ithmun yanzu abin mamaki ku kalla ku gani anan fa cikin littafin nan na yaquta farida maka kawo cewa wannan yadda ba za ku gani ba daga gani in ka hango shi wannan addurratul kharida jama'a kana hango shi ka san cewa tsohuwar ajiya ce dube da kyau ka gani ka san cewa tsohuwar ajiya ce wanda ya sai karatun zaure irin na Kano wannan suna ce masa ta shi wanda an ji haɗa littattafai wani lokaci iri daya aji a yi sannan muka irin wannan karatun na zaure zaka ga ana iya haɗa su zuhudu su a qurtubi su badamasi su dan darani su waye a littafi dai sai a hada su duka sai a musu irin wannan littattafai da yawa to kana kallon ciki haka da kalla da kyau ka gani ka san cewa wannan tsohuwar ajiya ce ba ajiyar yanzu ba ce wannan littafin sabon mamaki lokacin da muka kawo cikin littafin shehu a ciku cewa makamata kullum an biya a aliyyatun makama abin abbas a ala wa akbaru sai suka ce a duba gaba aya kuma maganar da aka kawo wacce take warware wannan Allahu akbar Allahu akbar to sai gashi da muka ce to in kun ce waccan maganar shehu tijjani shi kuskuren madaba'a aka samu makamata kullil auliya ne na farko dai wannan maganin ita kanta ƙarya ce dan ba yadda za a yi a ce matsayin za ku gani nan gaba karnin zan karanta yanzu ita ce nukta ta gaba kun san cewa karnin da annabi Irayu da karnin shehu tijjani sun kamanta su cewa duk darajar su daya wannan fa shine fa abin da yake ciki to wannan magana cewa shehu tijjani yana da matsayin annabi 40 a lahira ko kokonto babu mai littafin ad-durratul kharida ga littafin a shafi na 104 wallahi da yazo shar'i ba fa cewa wannan maganar kuskure bace ba daidai bace abinda in nuna wannan maganar ita ma hadishi ne hadishi ka san akwai hadisi wanda zai iya zama sahihi ko hasan ko da ifi nau'in sanar da ifi ne ya kai wajen kusan kala casa'in da wani abu kamar da malaman hadisi suka faɗa to shi wannan ba hadisi ne hadishi ne hadishi hadishi domin a ce wai shehu tijjani a karni na goma sha biyu su haɗu da annabi annabi i faɗa masa ya ce masa wai yana da matsayin annabi arba'in a lahira dan Allah abin da suke gudu suke cewa wai ba a kawo sabuwar shari'a ba an kawo ko ba a kawo ba an kawo ga abubuwa an kawo an zo an faɗa wa shehu tijjani kuma gashi a cikin littafin nan an ce a'a wannan maganar annabi ne ya faɗa wa shehu tijjani ya ce wai yana da matsayin annabi arba'in a lahira ta yaya za a mai yadda da wannan karatun yaya za a mai yadda da wannan karatun wannan renin hankali ne wai kuma abin mamaki wai fa akwai wa'anda wai sun yadda wai shehu tijjanin da gaske wai annabi ya faɗa mai yana da matsayin annabi arba'in a Yaushe to shi yasa muka ce ko kaddara wancan dan mu ba kuskure maka ba yadda aka buga aka aka karanta haka maka gani to ku kaddara ma cewa eh mun yi kuskure na farko cewa yana da matsayin waliyai maqamatu kullil awliya aliyatu maqama abul abbas a'la wa akbaru qariya ne ba wani dalili ma na qur'ani ko sunna da ya nuna cewa ma shehu tijani mutumin kirki ne a wajen Allah babu wannan dalilin kuma muna kalubalanta ku qurhatu burhanakum wai sai gashi anan an ce wai a'a wannan matsayin wai a annabi ne ya faɗa mai yace wai yana da matsayin annabi arba'in a lahira wannan ba na hankalin mutane bane to jiya na kunna wani audio da bidiyo zan sake kunnawa yanzu mutane su yi hakuri a jiya da nake faɗa zan samu lokaci na ganin insha Allah zuwa gobe in tura wannan ɗan ƙaramin yaro ne ku saka a masu so sai su sauke akan shafin mu na Facebook yaron nan yana faɗa gashi nan yana cewa yaro ɗan ƙarami ƙasa da shekara biyar amma tun yanzu an gina masa komai na shi Ibrahim komai na shi Ibrahim komai na shi Ibrahim komai na shi Ibrahim sai matsala ta faru kun je kun turo yara sun yi abin da bai kamata musulman sai ku koma sai ku ce a'a ko babu ruwanku to bari mu ji shi wannan yaron da yake faɗa ko mai nasa wai da gaske kai masoyin shi Ibrahim ne wa komai na kan shi Ibrahim a'a yanzu maganar da kake yi ba ne? numfashinka ba idonka ba motsinka ba shirunka ba yanzu tuwon da kake ci ba yanzu wai daga to jama'a wannan ɗan ƙaramin yaro ne aka yi masa irin wannan ginin ɗaya daga cikin manyan malaman su don karanta wasu baituka don tunda wasu a cikinsu suna ganin sun yi karatu mu ba mai karatu ba ba san nahau ba ba san luga al'arabiya ba ba san mushabbahun bihi ba da wata hashabahi da adatun tashbihi da yanzu ga addurratul farida nan sharhi ne na yakutatul farida sai ku fito mu ga mai karatun da ya isa ya faɗa mana yadda aka yi annabi ya faɗa wa shehu tijjani magana ta inganta kuma ta zama shari'a yana da matsayin annabi arba'in a lahira sai ka zo tun da kai kayi karatu ka iya dabara da wayo sai ka zo kai mana bayani ai ba haushi ya ce duk bala'in wayo ya san naki ai ba shi kenan ba to akwai shek Tijjani Usman zangon bari bari Kano jama'a ya yabi Shehu Ibrahim amma su je su bincika wa'annan baitukan shin da gaskiya akwai su ma'an sani yayi wa'annan baitukan yayi baitukan suna da yawa dan gashi cewa wato qasidatun mimiyatun min al-bahr ar-ramli shine asmal qasida mura mura مراوق مراوق العشاق في مدح سيد أبي الإسحاق شيخ إبراهيم الإنياس وعدد أبياتها ثمان وثلاثين يا في بيتي وجن وتو آه، ثمانين دون أبو بات ديوا to me yake faɗa a ciki cewa yake ya yi maganganu da yawa sai yake cewa ɗin radito fa muradi fi ridakum wa marami yana yamin shi ibrahim cewa ɗin radito in kun yadda fa muradi fi ridakum wa marami har yake cewa fasiluni wasiluni da'iman hakum zimami wato ku sadar da ni ku sadar da ni ko da yaushe linzamina yana hannunku yake ta hubbukum hakan barani san ku da gaske shi ya feke ni wa mahani an maqani sannan shi ya shafe ni daga matsayin da nake sai ce fa huwa ruhi wa huwa rahi san shehu ibrahim shine ruhi na kuma shine hutuna wa sharabi wa ta'ami san shehu ibrahim shine abinci na shine abin shara zikirukum qutul ruhi ambatan ku ba fa ambatan Allah ba fa shine abincin raina fahuwa fikiri wa kalami shehu ibrahim shine tunanina shine maganata la yara zikirakum la yara zikira siwakum fi damiri wa litani da aka bai ganin ambaton wani wanda ba ku ba a cikin zuciyarsa da harshensa inna ni mahama tarani yace ni fadiyar da kake gani na shuglati fi ibrahima wato fi ibrahim ni shiguli na gaba ki daya gaba ki daya ya kare akan shehu ibrahim ne fa huwa qalbi wa lisani shehu ibrahim shine zuciyata shine harshe na wa jilusi shine zamana wa qiyami shine miƙewata harakati motsina ma sukuni tare da dena motsina wa masiri wa makami wato tafiyata da dawowata wadda ja'i wa firashi kwanciyata da shimfiɗuta ya tsadafi wahuwa manami shehu ibrahim ne farkawa ta shi ne bacci na shahidi wahuwa guyubi guyubi ina nan ko bana nan sun sam'i wa makami shehu ibrahim shine jina wahuwa zauki, wahuwa wahuwa lamsi wahuwa nazari wa ihtimami dan Allah ku duba wahuwa fauki wahuwa shi ibrahim sama na ne ƙasa na wa wara'i wa amami shi ne a gabana ne a bayana wa huwa kulle, wa huwa wa salati wa imami shi ibrahim shine dukkana ne juz'i na ita shi sallah na shi limami na wa huwa ma'amomi wa fazzi wa zakati wa siyami da aka hatta zakkansa da azumin ce shi wa ibrahim ne wa huwa mali wa kafani har zuwa inda ce wa huwa ramadani wa idi wa hajji fil harami shi ibrahim shine hajjin sa wal muhallatul manasik tauhidul kirami wannan fa shine abin da yi ta faɗa ba akan shi ibrahim shi ibrahim shine kaza to ba mu sani ba shi wannan a shehu man tijjani zangon bare barin nan yana cikin masu ta hakiki a ɗariƙar ko kuma shi ma ɗan hakika ne wallahu a'lam wanzu wannan baitukan idan karatunsu bai kai sun karanta ba ka san yanzu a zuwa ce to ai karatun ma da na karanta ba daidai ba ne sai ka fito ka karanta wanda yake ganin ba daidai ba ne sai i bayani i faɗi daidai amma shin wannan maganar shehu ma'an sani zangon bare-bare ya yi ta akwai baitukan nan ko babu sannan shi da ita ɗan tasha ne ko ku a'a wa'annan da suke da'awar sanin ɗariƙa ya ma fi su amma in an fito da irin wa'annan maganganu sai ce wanda i wannan magana ɗan tasha ne ko ko yanzu mai wannan littafin da ya rubuta sharhi na ya kuta tilfarida yace ya ƙuta tilfaridan nan kaga bugun hamsu warshu baki ɗayan shi kaga bai wuce wannan ba ina ganin akwai bugun hamsu ma a nan wajen wanda ba shi da yawa eh wanda ba shi da yawa bugun hamsin ka gan shi nan don ƙararrami bugun hamsin amma waɗannan littattafan mujalladi guda hudun nan sharhin wannan littafin ne amma ban mamaki da ya zo wajen cewa shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira bai tura wannan maganan bai ce wannan maganan ba daidai ba ne sai ce a ai kawai shi shehu ibrahim shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ai wannan magana annabi ne ya faɗa mar ita da kuma sai su rena hankalin mutane sai ce ai ya ce shi bai kai matsayin sauro ba wannan maganar da ita faslun ne fi ba'adi manaqibihi radiyallahu anna bihi amin to da aka zo kuma a fasulun fi ba da karamati a cikin wajen karamomin nasa ne aka faɗa aka ce to wannan fa yana da matsayin annabi arba'in ainihin wato a lahira shi shi kaɗai kuma suka zo suka tabbatar suka ce a ai wannan maganar annabi ne ya faɗa mai ita wannan shi ne renin hankalin da suke wa mutane to yanzu shi nan shi wannan yana faɗa wa huwa fauki shi ibrahim shine sama na wa huwa tahti wa wara'i wa amami wa huwa kulli wa huwa juz'i wa salati wa imami wa huwa ma'mumi wa fardi wa zakati wa siyami shehu ibrahim shine ramadan din shi shine idin sa shine hajjin sa shine duk wani masauki na ibada aikin haji wa huwa tauhidul kirani la tara shay'an siwahu haka yayi ci gaba da magana har zuwa ƙarshen abin da ya ta faɗa wajen yaban shi Ibrahim sai wani mawaki ya ɗauki ganga ya yi waƙa yana salati shehu barhama zakati shehu barhama sai ku ce ai wannan mawakin ɗan iska ne ɗan tasha ne ku ba ku karɓan addinin ku daga wake-wake to me yin laifin idan ya ɗauki ganga ibuga ta bayan gashi wanda ake ganin kinkima kinkima ne su sun faɗi irin waɗannan maganganun sun rubuta a littafi amma yanzu ku je ku bincika wannan magana da na faɗa na ce shi man sani zangon bare bari ya yi ta shin da gaskiya yi ta ko bai yi ta ba wannan shine abin da ya kamata ku je ku yi kanku. Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu Allah ya tsare mu daga irin waɗannan abubuwan wannan magana in ba da muna yin uzuri ba da kuma sanin yanzu da muka yi wa ka'idar karatu wajen abin da ya shafi dawabidu na takfiri kaga wannan maganan kai tsaye saba ma alƙur'ani ne da Allah subhanahu wa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wani mutum kawai ya zo ya ce komai nashi shi shehu Ibrahim yake wa a suratul an'am a gurare da yawa guri na farko Allah madaukakin sarki cewa ya kul kace musu a gairar lahi shin yanzu wani Allah attakhidhu waliya zan rika yi jibinci al'amarina bayan allan nan fa shi ne fatiris samawati wal ardi shi ya kaji halittar sama da ƙasa daga babu duk masifar ku duk bala'in ku duk da za a ɗauki shi ibrahim daga ɗigon mani aka yi shi an san mamansa da babansa duk da nan mun karanta wani ya ce wata rana da cikin mamar tasa za ta tafi wani guri ta tuntube kawai sai ta ga wani mutum ya fito ya tare ta to daga baya bayan da wani abu ya taso sai ya ce mata lokacin da za ki je gona ba ki tuna ba za ki cin wani mutum ya fito da rawani karfa ya tare ki ba ya hana ki faɗuwa ta ce eh, ya ce to ai lokacin ni ne daga cikin na fita na kawo miki wannan aganin har ta ce wai to ka yafe min da nake ganin cewa ni na aiki. amma dai a magana ta masu hankali da sanin ya kamata shi ma shi Ibrahim bawa ne daga cikin bayi wanda Allah ya halitta wanda ba su da ma tabbas cewa bayan Allah ne na kirki kamar yadda wasu bayan na Allah suka samu tabbas kafin su bar duniya cewa bayi ne na kirki amma tare da haka haka ake ɗaukar su a ba su irin wannan matsayin wa huwa yut'imu Allah shi ke ciyar da kowa wa la yut'amu shi babu wanda ke ciyar da shi sai Allah ya ce wa annabi kul ka ce inni umirtu ni an umarce ni an akuna awwala man aslam in kasance ni ne farkon wanda zan fara miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta kunan na minil mashiriki na kakka kasance daga cikin mutanen da suke mashirikai ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka da ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya yi ƙoƙarin ya ɗora al'umma ya nuna wa al'umma cewa shi annabin nan da Allah ya turo, to komai na safa yana da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ne, sallarsa, da azuminsa, da zakarsa, da duk abin da yake ya shafi ibadar da manzan Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama zai To, kawai wani sai ya zo ya ɗora mutane a kan keken tsira. a nuna kawai salati, siyami, komai, a koma yi ma wani Allah. To, shi yasa za ka ga kullum ba su da tashin hankali irin su ga ka dirƙauka ka dirƙaukan maganin shekunan nan yanzu nan za ka ga an taso jijiya na tashi maulana maulana maulana maulana ita ke nan magana maulana maulana maulana maulana ita ke nan magana don haka babu yadda za a yi ana irin wannan sannan kuma malamai su koma gefe sai su ce a'a ai su yaran nan da suka yi wannan abin yaran nan ba su da mutunci ba su sani ba da aka mai Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi a suratul an'ami a shafin ƙarshe ce masa ya kulkaci innani hadani rabbi ila siratin mustaqima ila siratin Ka ce Allah ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin madaidaicin nan shi ne dinin kiyaman addinin da yake miƙaƙƙi na millata Ibrahim hanifan farkin addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa duk wani addini na ƙarya ya dawo wa addinin gaskiya wa ma kana minal mushriki kuma annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mutane mushrikai ba Allah ya ce wa annabi kulka musu inna salati sallata wa nusuki da ibadata ta yanke yanke wa mahayayi da rayuwata wa mamati da mutuwata dukkan su ina yin sin lillahi rabbil alamina ga Allah ubangijin tarihi la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan fanima annaba aka yi mun umarni wa ana awwalul musulmina ni ne kuma farkon wanda na fara miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan to idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai yadda kuke faɗa da kuke cewa ku ahlus sunna ne ya ra'ayi yanzu muna jiran na farko ku je ku bincika shin wannan baitukan an faɗe su ko babu na biyu muna jiran wannan zai fito ce waɗannan baitukan ba daidai bane kuskure ne ko za ka fito kai mana wayo ka nuna a'a ai wannan wani sallan larabci aka yi wani usulubi ne na kuda baku saboda uda ba baƙo bane shi sa mu magana abin da aka faɗa ba mutum ya ce wa huwa ramadani wa huwa hajji fil harami wal mahallatul wa huwa tauhidul kirami komai nashi sallar sa'idin sa hajjin sa ibada ta yanke yanke duka duk shehu ibrahim sannan kuma ya zamanto a nan wajen da wanda ya dabbaka inna salati wa nuski wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamina da mm-hmm. wanda ya ɗabbaƙa da shi da shi ibrahim ka ce kuma duk tafiyar su ɗaya ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa za ku ga ba su da tashin hankali da ka taɓa shehu ibrahim yanzu nan za ka ga mutum ya rubu